Assalamu alaikum wa ala rasulillahi wa ba'du wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inan nafafo shi be ni yanzu lufin jafotin tafi sabon kalenda a Nigeria na abin da ya dai ba tafi shi ya ko? Ya September 2015 kalenda a Miladiya na. Ya cewa bai karafin daga litafin ya daliya. Ya alkalwaza ne. yana na baitin ya shige ni ci amma baitin ya shige ni wuce ya gwafin da baitin ya shi ya buga zuciya daga baitin ya shi wanda ya zuba ci man ga قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد قالوا فكيف نزوله فعجبتهم لم ينقل التكييف لي في المسند لم ينقل التكييف لي في مسند qalu fayanzuru biluyuni abni lana fajabtu ru'yatuhu liman huwa muhtadi qalu fahal lillahi ilmun qultu ma min alimin illa biilmin murtadi qalu fayusafu annahu mutakallimun qultu sukutu latifatun bisayidi قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد قالوا قالوا الذي نتلو قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد قالوا فافعل العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان نقل لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه أن أن يعجزه أن يعجزه يعجزه الردي قالوا فما الإيمان قلتم مجاوبا أمل وتصديق بغير تبلد من قال قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد قالوا النزول فقلت ناقله لنا kan gumuna kalu shari'ata ahmadi kalu adan annuzuru titi shi yin sukunin wace yin sama yi jana kultu fa kultu na kilu hula na na biya yi na kawumin jama'a na kalu shari'ata ahmadi a gai zai go shari'a ni mamudu gani suna na zai gwalo la sallah taimamu ko azun zaka haji bai na gake gwari waya shiga ga mummuni da alice ciyo a ya gwari waya daga tuce cin samai da gake gwari waya daga hmm. tuce da fiska a gake gwari waya daga tuce gaba a gwari waya daga mummuni da alice ya fara don ayi ji biyu bayanin قالوا فينظر بالعيون أبن لنا فعجبت رؤيته لمن رؤيته لمن هو مهتدي قالوا fayin zaro bil uyuni in ba da yi ga ale sa koyo abni da naji bayani yayi fa ajabtu min ci yaje ru'yatuhu yadda ya ce ti liman wa mutaji wa dan godin ya zane dai wa ba wulin no ne ko hmm. lillazina hasanul husna zane ga ji bolo bolo na da al husna da aljanna wa ziyada bibi hmm. ko hmm. zan me kibi zan ba su lati ya gan kalla nan an rabin yau ma idin na ma'ajibu ne lalle gini na ji ya ka da bu gangani da tsoyaki a nan magani na kun sata raunar rabbakum ya li a teka ya li ya hmm. kama ta raunar kamara lailatul badri la tu damu na fi ru'yatihi hmm. sai ci dugwa yi liwe foyan alfiyani to alijanna amin قالوا فهل لله علم قلت ما من عالم إلا بإذن مرتدي قالوا فهل لله علم قلت ما من عالم إلا بإذن مرتدي قالوا أغن فهل لله علم جيل من قلت ما حاجة من عالم من يا إلا بإذن مرتدي إلا فاتح إلي ما دبني جكينه ne zage ne ma'ana ajiye mando na je ilimi na laface su kuma yi ilimi mm. Mm. wa Allah maka malam ta kun da alamu su kwa ya yi ilimi ne na waje shi bole ana mm. inna Allah bi shi in alim lil su kwa da ilimi ya dondo inni alamu mala alamu ni da ilimi ne na yaji ana to hmm. inda umma fatihu ni gaibi la alamu ha illa hu hmm. je ko da sai da ilimi wa sai sai ya bugu sai da ilimi hmm. قالوا فيوصف أنه متكلم قلت السكوت نقيصة بالسيد نقيصة بالسيد قالوا أغفى يوصف أنه متكلم إن بأعجي تيتي غغان قلت مغا السكوت إذا توصف يتغننا نقيصة بالسيد جيجين يو يا تيتي ميغشتين ya buna hadisi buna nabi ga sayyidu huwa Allah as-sayyidu gai Allah hmm. ko diga na ku sai hmm. eh, za mu ga al-Qur'anu kalamullahi gairi makhluq aqide al-sunnati wal jama'u yo wannan ma Abu a Musa limi na na ne Musa limi qat ya ce wa kallama hu rabbu ce cikin gabina wa kallama Allah Musa taklima in istafaituka ala an-nas yau ta ta ce ba ayyo bi salati bi tuci be ga da fiti bane mijiya wani wa duka lan da ya gane ne ke ga gangani da wani nan ya bugu da zula imani da gangani da ya gane ya zamu ga aje waki famu zai waki fa gan wa ga alqur'anu kalamun lahi gar ma wa guda wa ga kan wa ga makhluka ma gar makhluka ne wa shi boda layon ga na ga ji fahimta ga Umar ji ganewa umar ɗe kafin wacce masu suna agulo da abin yan wuce ko gama lamun alhayyar wala ta ku fil qur'ani bil waqti qailan kama qala asba'un li jahmi wa asjahu قالوا فيوصف أنه متكلم قلت السكوت نفيصة بالسيد قالوا فما القرآن قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد kalu a gan famal qur'an fi al alqur'an ko to kalamu ga al alqur'an ya ga yace ci dona min gari ma hadathin al alqur'an ma jani tuja to ga le tajaddudi ko mu ji wajen wani renew renew ya al alqur'an ya ga yace ci ga yace ci mai za ala lawal khalqu wal amru sai ci ga khalqu sai ci magan al-amru sha al-khalqu ya al-amru ma yuyi ko alkur'an ya gaya ce ciwo nole ya gaya ce kima kun lauka albaru mai da kalimatu rabbi na nafi albaru kabla an tafa da kalimatu rabbi wa lauje na bi mislihi madada a nan sa sallam gamman mai yahmilu ne ila kaunihi za a da ba jama'a yi fa inna quraishan ibrahim ka quraishi mana uni amikan an ubani ga kalamar rabbi na mi hawo ya gaya hmm. sai ciye ni nan babu قالوا الذي نتلو قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد قالوا على الذي نتلوه يبان القرآن لن يبان دارنا فقلت يو قلت من كلامه يوسف قرآن larai ba fi shakka da ba zalikar kitabu larai ba fi littafi alkuran wuce shakka da ba ke lokaci da ba inda kulle musaddadi ko e ba zando na tayi ko e gboro na ibon e zai gaji a kpaya kpọ ne hmm. ba ne fahimta wa jijeriya sai <laughs> shugin beji

almin khalikin gairin lahi in ba ni zaɗe ba ne jani ta ban da Allah wani ya yaji kina Allah wa khaliku kuli sha Allah ga jani ta yan yan dondo wa khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ga jani ta ya tuna ya yi lona قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد قالوا أعظم فهل فعل القبيح مراده إن بيتو ساقع إتو جدي مرادي سيتيو قلت ميغا الإرادة كلها إرادة إقبا كلها بينه للسيد يسفوه نولي يريد الله بكم اليسرى والله يريد بكم العسر سيتي با صوتي بين سيتي ميك با باي باغنن بينا الإرادة ما جاء الكونية ما جاء الإرادة الشرعية نولي يكو إرادة الكونية مو ما جاء دولة سيتي جبوية عن إرادة الكونية صح bawulan nole sai ci da irade ko zanu ci gaji annabi zanu ci gaji zanu ci gaji kaza zanu ci aje imani zanu ci aje kafirci zanu ci ata goro zanu ci gaji wole ko wole sai ci gaji sai ne ji sai ci muka balon mafuzo amma na lauga sai ce de boye be kauni ya ji yan wuce ma lauga sai ce de boye be kauni ya kafirci wala dali ba ni fara ba da kaddara boyo لو لم يرد وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي لو لم يردوا وكان وكان نقيصة أتغطوا أنك أتجدي غطوا جعلي تايننا وطوا جعلي تايننا ga malaja ga kadariya ji majusa zil umma kadari kadariya shiga alkhairi Allah ga ja alkhalqu

an an yu'jizuhu rabi na agayen yadnabu na tsoci agba kun hmm, na ga tsoci jani ta yanda wani hmm. wani arradi wani na ji wani jani a ga tsoci jani ta wa yan gabu Allahu nga jiyan dundu nga jani ta yan dundu قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا أمل وتصديق بغير تبلد قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حني في يوم العريش ومن له في الغار مسعد يا له من مسعد قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأزهد فاروق أحمد والمغذب بعده سند الشريعة باللسان وباليد قالوا فثالثهم فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد سير النبي على ابنتي ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتغجدي عن ابن أصفان الشهيد ومن به الناس ذا النورين محمد قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد زوج البتول وخير من وقع الحصى بعد الصلاة والكريم المهتدي عن ابن عني أبا, الحب الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجعل ولي ولابن جند في الفؤاد محبة ومودة فليرغب النم مفندي قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا أمل وتصديق لغير تبلد قالوا فما الإيمان قلت مجاوبا أمل وتصديق لغير تبلد kalu a gafa man imanu ki imanin kultu ne gan mujawo za mu ci yaje amalun ikun wata su kun bi gaskiya ya diga da taballubi ko wa magaji balidi da lamarin ba wa daily mu ma ne na ga wani su kun ciyo ina imanin kaulun wa amalun wa tikadu ko amalu ne amalul kalbi wal jawari da to amalul lisani wa tasdiqu ti tasdiqul kalbi ko ya bulu ne murji a gangani be shiraku dala ba da kalaliya shi shi masalin imani hmm. nan fitiyatun amanu bi rabi mazid nahu wuda hmm. imani mai yau mai jikiyar hmm. mai ke baru fujiya na jami'a imani ba ce an ce ci mabiya imani nan wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum sallah ne ji lobetin makdis lobetin makdis na gasa koyi ga imani don nore to cin wa ya biya da tilawu قالوا فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد قالوا فمن بعد النبي خليفة زي علي فضمان محمد قلت نغا الموحد قبل كل موحد يعني يبي التوحيد كان زان بتو يبي التوحيد نو زي غودون سيدنا بكر da za mu fara na kamusuncin lamini zagiro ne na na khadija da za mu fara na kamusuncin lamini tashin ba a jinin sa ne sai na bakar قالوا فما بعد النبي فمن بعد النبي خليفة قلت الموحد قبل كل موحد حالي في يوم العريش ومن له في الغار مسعد محيا له من مسعد حمي فيه العريش ومن له في الغار مسئد يعله من مسئد حمي أنا وانا بطانا يوم العريش إفويا العريش ومن له من زانا في الغار دنبان lawu wanda biya na biyu na ma'anan gani wanda biya na biyu ya kone yi kakuna ne sai ga zabaci gan la ta zan ga jira zan ma inna allaha ma'ana to ta fambangan da yi ko hmm. filgari da bankoro ko musidu zannan fe woma fe die batati ya lahu min musidi ma da labe zai ke die din rin ne قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإمام الأذهبي قالوا فمن ثاني أبي بكر الرضا قلت الإمارة في الإيمان الأزهد قالوا أقام فمن ثاني يزبعتي أبي بكر الرضا زي أبكر wane zai ya zaya ya baci zumar da yana bakar kultu ga al'imaratu ya joshi na ya da hannun fil imani ya yi bashici na ya al'azhabi ga da zudu gana hmm. faruku ahmad wal da ba'dahu sanadu shari'ati bil lisani wa bil yadi lai faruku ahmada lai faruku hmm. ya ji ya nan mumin ma zan lai rike da takani e gaskiya da gamane ne ya da gore ko don hmm. ga sai na umaru ko wal azabu ɗan bai zane ta yaji ba da wuzumu bane hmm. sanadu shari'ati sanyo ne kagoyin shari'a musulunci hmm. sa da bigin tarwa biliye digan bito ya gwe sun hmm. ga wayo na umar wa musulunci lagboka na sayyidina umar musulunci na nga a ca musulunci rubu na a ce yi wa fiye na قالوا فثالثهم فقلت مسارعا من بايع المختار عنه, عنه باليد قالوا أغا فثالثهم إذا تشعي قلت مسارعا وشي أجفاهي gan zane zai tashi na gani man baya al-muhtaru anhu na zana ne bi ji mu baya ya dole zana ne bi jimu ba yawon bi haf bi yadi bi gwai da ka kuna da asir ridwani nan da ka kuna da asir ridwani nan sayyidina usman da bwa ko sai mm. sayyidina usman guma ka bi ke gwa da bi to ha za yadu usman gwa sayyidina usman da nan Allahu akbar خير النبي على ابنتي ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد خير أعصر النبي ذا نيي yele ya ni bi na ana wala gi la ni ani sallam alabna tayi ko e ti yin da yugo bo rukaya be biyo yawm kulthumi wa man hawa bi dana ko kala da fadlain fa la ba na fadlu tilawatin fa la ya alquran ba wa tahajjudi bi fa la tahajjudi din an ibn affan ibn affan shahidi wa man du'i fi an-nafidh an-nurayn sayra muhammadin a ami zane ne kpanin gayi ibn affani usman ibn Afano. a shahidi da natu shahidi ne buna ne fake wuri sai ga duliyani alibi tabo sai na bakar tabo sai na muru tabo inda sai na usman alibi ya usbut uhud uhud ga duma jikini inna ma alayka nabiyyun an ta ce wa bone ya nabi wa siddiqun bi siddiqu zidana sayyidina bakar wa shahidan bi shahidi kuma sayyidina umar zan bi Na usman Allah wa man bi igan bi zanen ayyane fi nasu ta ke zo an zan nurai mm. ne ko ana da ya suke gubanin sai na wasu manga ya can mm. sai ra muhammadin mai yeli ya nabi muhammadu na قالوا فراجوهم فقلتم بادرا من حرد من حاز دونهم أخوة أحمد قالوا على فراجوهم إذا نتعطي ziyo. fakultu mubadiran miki yashe miki ga mubadiran ma na mana miki diye vayi gan man hazadu na kuma zane jefalala zume zane jonai hukuwata ahmadi ya gizi ya bi muhammad ah. ya ji anabi muhammad ga biyo sayyid na ali na sayyid na ali igiyan dagi ya bi sallallahu alaihi wa sallam guyo wale zakuni na bakar umar usman ali hmm. ga alkhulafa rashidun hmm. na bi gan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na زوج البتول وخير من وفي الحصى بعد الثلاثة والكريم المهتدي زوج البتول e bayan albatul ma ne bayana na fatima sayyidina ali kenan wa khairu man alhasa ran da zai ji alkhairi gan kidda zan ko wuce labi ti fata ku ta tangi ba da salatin sarki zuma zaguta zuma da zuma abaka da umaru da usmani na wal karimul muhtadi ran da zai wuci ko na a saye ne ne mana zuma na biya bakar umaru usman mu zai ne za shi kan sayi na ali a ni abal hasan a ni abal hasan ne imani wa mallahu bainal anami fadailun lam fadailun lam tujhari a ni zane ne kwane biyo abal hasan abul hasan sayi na ali kenan ko al imama ne da shi nan wa mallahu nan ga zane je bainal anami tsakani halitta jo fadwa ilun wanda falalaji lam tujhadi aji juhudu wa ne ma na sayyidina ali da falalaji na usman da falalaji sayyidina umar da falalaji sayyidina abubakar da falalaji wani ko da ne pata masu wajin ka da falalaji ka ga falalaji in yona katun gwanwu yo katun ga ci mugun da ali da sai ali piti fi abun na ba ne ko fadi kaji juhudu fa dailu amare ولابن جند في الفؤاد محبة ومودة فليرغبن مفندي ولابن هند يجي هند زي ابن هند sana bil zinani be ibn hindi na wizi dono muawiya ibn abi sufyan wanda falalaji wani ibn hindi ya gẹ́ hindi bí mana muawiya ibn abi sufyan wa mawaddatun zan biya kaune faliyar gamanna mufannidi zane ga ga wa gami ga ga jan jacha ne ga wuce ga tun mutan zuwa jini fi dona hmm. shi aji naje na muawiya sai naje na muawiya sai na usman sai na umar sai na bakari wani ɗabarin hmm. barin go ga mini ne shi a jajaji na ga ca mutunci zajen yi hmm. ya fi zuwa jan ta eji muawiya daga yazidu a sai proceed to what to muawiya from muawiya kuma a sai proceed to sayyidina usman from usman a sai proceed to sayyidina umar from sayyidina Usman sai sayyidina abubakar aji to zara dana wato a cito saji bira allah ne mu umayyawa zai kwabe umayyawa no oh. sayyidina usman dangane da muawiya yi kuma mun biya ya to mai yawo ke to zane ya na je ga wuce mai gama Allah kiyaye mu ta gama za mu ci guja wannan ga yazido to a zuta musulunci wa Allah kiyaye mu ga yazido kafiri kuma ke le ga sunna mu ke ta daga mujmi na ga ne ina ne radio ذاك الأمين المجتبى لكتابه الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد فاتكم ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسودج ذاك الأمين يزعون شيء ذا معنى بمعنى معاوية المجتبى ذا نعتنا لكتابة الوحي قوم في كواينا بنس معاوية دمني كتاب الوحي ونفي كواينا zani ko littafi ne tibi alim muhammadu na zurtuka muawiya wuce ma unje da sai to yake wasu udabi make yi da ce zuyo ne da shi cinan falaihimu wa la sahabati kullihim salawatu rabbi da ruhu wa tagtadi falaihimu ulul tabati ga wani sai na bakar umaru usman aliyu ko hmm. muawiya hmm. ya zama ji bata wa ala sahabati kulli rin musabi ne ke bayano na salawatu rabbihim a salatu yasa kuna jali ta bata nuri tabbatu ya taruhu wa tagtabi a salatu tabbatu ya tulahi tuluzu inni la arju an afuza bi hubbihim wa bima taqattu min min min ash-shari'ati fi ghadi hmm. inni akika min لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي إني أيكاني لا أرجو من بابه أن أفوز من دربو من درجة min ji rabo bi hubbin bubuye bi kaune ne mai diyarin wa bi ma taqattu bi ne aqida mine min shari'ati daga ba shari'a na sai gadin isu kin wa ga wayo ne wa ga boye bi kaune ne mai diyarin ko lugon rufe ne mi ga dirbon ki ga ne ni ina aljanna قالوا أبانا الكالوذان الهدى قلت الذي فوق السماء مؤيد قالوا أغن أبانا الكالوذان الهدى من نيقاب الخطاب الكالوذان وبعتلا وبعلا كفيلي قلت ميغا الذي في السماء يتنا دفن مؤيدي fauka sama'i mu'ayyidi ya tuna ta mu wannan ga ya tuna ya tuni zumanan a ne mm. ga baiti wata ya lahi okay na oh, na fatartaji tota mm don wajen lozu na to a to lozu ga dona ne ala ga ka tun ja abun nan ba ne ga ne sai ta laduya ba na mai ga ci mishi na sai ce fa gani da yi mm. wal subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu